أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya yan uwa musulmai ina yi mana gaisuwan musulunci tare da farin cikin haduwa a wannan lokaci mai albarka lokaci na sallan asuba a daidai lokacin da muka saba gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma watan azumin ramadana a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke kofar gidan malam magaji mai askin baba a titin yakubu wanka nan cikin garin bauchi wadda aka saninsa da masjidi sauti sunna ma'ana masallaci ne wanda ake gwagwarmaya da faɗi tashi da kai komo akan alkur'ani da sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama muna roƙon ubangiji ta ya mana jagoranci Allah ya taimaka mana idan ba mu manta ba tafsirin namu na asuba muna na a cikin suratul ma'ida wanda wancan karo kuma mun tsaya ne a aya ta ɗari da ɗaya daidai da alkawarin yau idan ubangiji ta'ala ya dawo da mu za mu tashi aya ta ɗari da biyu daidai allah ta'ala ya taimake mu allah ya mana jagoranci a yau muna ashirin da biyar ga ramadana hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu da tara daidai wanda hakan kuma ya daidai ga goma ga watan shida shekara dubu biyu da goma sha takwas miladiya ta nabi isa alaihi salatu wassalam kamar yadda kullum muke jan hankali dai azumin yana ta kan tafiya kaga yanzu yau in an yi an yi ashirin da biyar sai ya zama abin da yake baya ko ya zama guda hudu ko ya zama guda biyar wannan wallahu ta'ala alam Allah ta'ala shine ya san tsarin da ya tsara mana wannan wata muna roƙon Allah ya sa muna daga cikin wanda Allah zai musu gafara a cikin wannan wata mai alfarma Allah ka sa mu dace da daren lailatul qadari muna roƙon Allah ya biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi kafin nan akwai bayin Allah daban-daban wanda suke bayar da tallafi suke bukatan yan uwa su sa su cikin addu'a kuma muna ci gaba da sasa addu'a akwai waɗanda damuwansu Allah ta'ala ya jikan iyayensu ne to muna roƙon Allah ya jikan iyayensu da iyayenmu baki daya akwai waɗanda kuma damuwoyi suke da shi na rayuwa imma hanyar nema imma a auratayya an samu matsala ko kuma ana so a yi auren ko auren ya samu matsala ana so a koma to duka dai damuwoyi iri-iri Allah ta'ala shi ya fi mu sanin damuwan bayansa kai ma da kake da damuwa Allah ya fi ka sanin damuwan kanka domin Allah kullum a cikin aiki yake kulla yawmin huwa fi sha'an bangiji kullum a cikin aiki yake wani abun ma kai da kanka baka san na tare da kai ba Allah ta'ala amma ya sani to ya Allah muna dinkula damuwoyin mutane Allah ka biya mana dukkan bukatotun muna da kai akwai wani bawan Allah shi kuma da suke so a taya shi da addu'a shine wato ya faɗo a sama ne sai ya karye kamar da suka rubuta a takarda to da ya karye kuma an ɗora shi amma yanzu an waye gari kaban kuma ya dawo miki gaba ɗaya to shi ne suke so a taya su da addu'a Allah ta'ala ya sassauta masa Allah ya ba shi lafiya muna sa shi cikin addu'a da sauran majinyata ma Allah ta'ala ka sassauta ya Allah ka ba da lafiya muna tawassuli da ibadodin da muke cikin wannan wata mai alfarma wata azumin ramadana ya Allah muna tawassuli da ibadodin da muke a wannan wata mai alfarma Allah ka sassauta wa marasa lafiya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ya Allah muna roƙonka ka gafarta musu Allah ka yafe musu kurakuransu mu kuma in namu ya zo Allah ka sa mu cika da imani a insha Allah tabaraka wa ta'ala kai zai za mu shiga cikin karatu kamar da muka ce mun tsaya aya ta ɗari da ɗaya cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida za mu tashi kuma aya ta ɗari da biyu daidai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu yi fahimtar daidai دبدن ديدي دكم عليكم ديدي على بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد سألها قوم من قبلكم ثم فأصبحوا بها كافرين الله تبارك وتعالى yana ci gaba da bayanin result da sakamakon da yake zuwa wa mutanen da suke yin tambayoyin da in an ba su amsa amsan da ya dame su an fahimta ko tun fara safiya ai akwai irin wayannan ko akwai wanda ma haka kawai zai haɗa wasu abubuwan ya ce mafarki yayi kaga aka fassara masa kuma to shi kenan ya shiga uku ko ba haka ba annabi yusuf bai fassara mafarki ya damu wanda aka fassara mai ba ko ya zama fassara mafarkin fa yana nuna zai shiga cikin bala'i ai kaga ya damu annabi yusuf kuma ya ce ai magana ya riga ya kare kawai ko ba haka bari fi atila kalam kenan wa su suhu don haka mutane su lura kada kullum ka dinga shigar da kanka cikin damuwa abu ya zo ya dame ka daga baya to kaga ubangiji ayar da muka karanta jiya tana magana akan kada mutane su rinka tambayan wasu abubuwan da in an ba su amsa hankalin su zai zo ya tashi akan amsan da aka ba su su shiga cikin damuwa an gane ko to sai Allah yake gaya wa bayi cewa fa waɗanda suka rayu kafin ku ba haka ba suka rika irin wannan tambayoyi na shiga uku a ba su amsa su shiga goma mako ba uku ba sai zama sun daɗa nutsawa cikin damuwa ko su roƙi Allah kan wani abu idan ko su a roƙa musu Allah kan abu in abun ya zo sai su kauce wa abun kuma sai su sake nutsawa cikin ina cikin kafirci don haka ubangiji ta wa ta'ala yake cewa kad sa'alaha A kad sa'alaha qaumin min qablikum hakika wasu mutane kafin ko ba sun tambaya ha wani irin tambaya kenan a irin wannan tambayan da amsan ke zama fituna wa da aka ba shi amsa to wanda suka zo kafin ko ba sun tambayi annabawansu akan irin wannan tambayoyi din an fahimta ko domin an samu waɗanda suka yi irin wannan tambayoyi idan annabawansu suka ba su bayani eh fa ajibu bi bayani ahkamiha in aka amsa musu da bayanin hukunce hukuncen abin da suka yi tambayan nan to sai su samu matsala shine Allah ya ce thumma asbahu biha kafirin sai su wayi gari da irin amsan da aka ba su nan ya je ba su cikin yana cikin kafirci domin an musu bayani an ce to da ku yi kaza da ku yi kaza amma kuma sai ya zama ba za su yi abun ba an fahimta ko yawwa to kaga lokacin da wayannan mutane suka je wajen Annabi Musa alaihi salatu wassalam akan cewa ga dan uwansu na an kashe shi ba san waye ya kashe shi ba ko da Allah da annabi Musa ya roki ubangiji akan wannan a bayyanar da wanda aka kashe mai Allah ya ce Allah ya ce inna Allah ya amurkum an ku bakara Allah yana umurtan ku ku yanka saniya ba a ce ga irin saniyan ba ko baka ko fara ko ja ko launi yelo ko waye ko guntuwa ko doguwa ko babba ko karama duk ba a ce ba a lokacin da kowace saniya suka je suka kama suka yanka to bukata dai biya amma suka dinga tambayan kure suka rinka tambaya karshen tambayan masuwa ta bada wahala ko masu wannan tambayoyi kaga karshen ta sai aka zo suka tambayan ya zo da sakamakon saniyan duk babu mai ita sai yaro kwada saniyan kuma ta girma sosai saniyan kuma aka saye ta da tsada kudinta shine a fesa saniya a cire fatan a cika da zinare shine kudinta duk wani suka jawo kansu ba to tambayoyi ka rika yi a ce ma kaza kaza to yaya kuma kaza fa in an ce kaza kaza to kaza kuma yi kaza to yaya kenan to kana ne ma ka shiga fitina an fahimta ko to irin wannan duk sai mu kiyaye don haka shine cewa sun ma'asbahu bi ha kafirin suka waye gari bisa irin wayan tambayoyi da ake yi da suke yi amsan an ba su je je ba su cikin kafirci bi tarkihim al'amal biha saboda an ba su amsa abu amma sun yin aiki da amsan da aka ba su kuma su suka zo kalo inna banu isra'il inna banu isra'il ai inna bani isra'il lalle banu isra'ila kanu sun kasance sabtuna anbiya'ahum suna ainihin tambayan annabawan annabawan su fi ashiya cikin abubuwa da yawa fa iza umiru biha tarakuha fa halaku idan suka ainihin aka umurce su da tambayoyin da suka aka ba su an zaka ce da ku kaza da ku kaza sai su kiyin abun kuma sai su wayi gare sun fada cikin ina sun fada wato cikin halaka sai a wayi gari sun halaka da haka yana da kyau ba wa kiyaye wannan na ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعلمون يعقلون تو وانجي تبارك وتعالى ينا بياني ولما منع السؤال عن أشياء هنا نزول القرآن يعني عند وانجي يهنا tambayoyin abubuwa yayin da alkur'ani yake sauka kai la ibdilahum kai don kada a zo a basu amsan ha hukuncin wannan abubuwan wa yalzimu biha a kuma dora musu yin wannan abun su fada cikin damuwa to sai ubangiji kuma istatara da fi man'i wa da ihkami ma ya hukumu bi Allah Allah sai ubangiji ya ci gaba da koro bayanin hukuncin wato hana sanya wani hukunce hukuncen da Allah ba shi ya sa ba ka faɗi abin da Allah zai aike ka ba ko ka yi suna ma wani abun da Allah bai ce ka yi suna a ba ka canfa wani abu kaza kawo mutum ma yakan canfa ya ce abu kazan nan ya zama kaza ko kuma a sa shi ya ɗau wani abu ya kai ma gumaka ko a sa shi ya kawo abu wa aljanu ko ba haka ba yanzu ka je wajen malaman tsibbu da wata matsalanka sai ce ma ka kawo kaza mai wake-wake ko mai bingi-bingi to wannan Allah ne ya faɗa? ka ga ba Allah ya faɗa ba ba Allah ya faɗa ba ba a karance ka gani ba ba ka karanta ka ga damuwan iri kaza Allah ya saukar da bayanin cewar kaza iri kaza ake nema ko kuma a'a rago iri kaza ake nema ko akuya iri kaza ake nema duka wa'annan abubuwa wani abu ne wanda Allah bai aiki wanda ya dora maka wannan abun ba an fahimta sannan sunayen da ake sanyawa a ce cuta kaza dole sai dabba iri kaza in ba jininsa aka zubar ba ba za a samu waraka ba wannan duka ba daga waye ba ba daga Allah tabaraka wa ta'ala ba an fahimta ko to shine ubangiji ya hana sanya wani hukuncin da ba shi yasa ba to wannan aya ta gaban mu tana bayani ne don gane da abin da ya ya faru cewa an samu masu bautan wani wanda ba Allah ba sun ware wato launuka na rakumai kowanne da irin matsayin da suka bata akwai rakumin da sun hana a sha nonanta bisa wani dalili nasu game da gunkinsu sai suka sanya mata wannan suna wannan ma aka sake samu wannan suna ita ma aka tsara cewar ita in ta cikin farko in ta yi a matsayinta na budurwan eh, ragoni ko ma'ana in ta haifi a samu ta haifi ɗa haihuwan da dace a samu mace haihuwanta na farko haihuwa na biyu ma a samu mace ce ya zama dai babu tsakani haihuwan farko da na biyu ya zama kar a samu na ɗaya an yi mace na biyu kuma an yi namiji to in ta an same ta da wannan haihuwa guda biyu na mace ita ma da wani ajiyan da ake mata na musamman an makala mata suna ta inda zai zama duk wakuncin aka bari sannan akan sukan dubi kuma raƙumi wanda yake namiji wanda ya isa wato kuma sun kiyaye al'amarin barbaransa wanda in yayi barbaran suna da adadin barbaran da suke so su ga yayi su dakatar da shi da wannan barbara su ajiye shi shi mamawa su ajiye shi wa gumakansu cewa duka wannan babu wanda zai amfani da wannan dabbobin sai gunkin to kai abin da da maka tambaya shin gunki yana cin nama ne kaga gunki ba cin nama kaga shi yanzu manufa waɗanda suke harkokin kula da gunkin suka batar da su su suke me su suke san waɗannan wato shanu su rika me su rika amfani da su ko ba mu fahimci maganan ba cewa yanzu aka ce wannan raƙumin karku taba karku taba an ajiye ma gunki wane ne to gunki wane ne ci ne kaga ba. bai bai ci bai sha ko ko a ce a ka je kabarin shehu dan bodiyo ka yi kancin cewar shi ya shehu in na samu haihuwa dan kawo kaza ko ya shehun gona na ta yi kyau zan kawo buhunan gero ko dan kawo buhunan shinkafa ko dan kawo na masara to ina tambayan ka in abin ya yiwu dan da ka iya shiga jarabawa gonan ka ta yi kyan da baka taba tsammani ba to yanzu in gonan ka ta yi wannan kyan da baka taba tsammani ba shin za ka kai wannan abin da kace da ka kai ko ba da ka kai ba da ka kai don an fi cika wannan bakancan ma sama da na Allah saboda waɗanda suke zuwa kaburbura suke musu bauta sun fi jin tsoronsu sama da wa sama da Allah don haka Allah ya faɗa masu imani su tsananin Allah suke tsoro amma waɗanda suka faɗa cikin shirka suna haɗa tsoron Allah da tsoron wa da tsoron wani wanda ba Allah ba kai sukan fi jin tsoron wani wanda ba Allah ba akan Allah to yanzu daidai bi wannan buhunan gera ko saboda yayi bakance sai ya kai to in ya kai ina tambayanka. kamar wani rana da wani rana ka sani ana dafa geran mashehu ya ci <laughs> idan wani yaushe ka sani eh ko da yaushe ka san shehu na fitowa ya dau buhun gera ya kule da shira mun sai je koye gaya mun su waye za su ci wannan abubuwa masu kula da mene da wannan gurare kaga in ka auna ɗaya da can fa ina fata muna lura eh yawwa duk haka duk irin wannan su wannan rakumai da za su ajiye dan wannan gumakan to ai bil haqiqati gumakan ba za su yi amfani da shi ba a wanda suka fadda su suka dora su a wannan tafiya su kuma a jiki suka makale suke me suke warware matsalolin su <laughs> Allah ya sawaje mata to kaga yadda abin yake kenan to shine sai Allah ya to bai sanya wannan sunaye da suka sanya wa raƙumin nan shi bai sanya ba shine ce ma ja'alallahu ko min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamil ko Allah bai sanya sunan wani sa'iba ba bai sanya wata wasila ba ko bai abuna bai sanya wata bahiratin ba bai sanya wata sa'ibatin ba bai sanya wata wasilatin ba sannan bai sanya wata hannun ba ya za mu yi mu gane wani wata raƙuma ce sunan ta bahira wanne ne sa'ibatin wanne ne wasilatin wanne ne kuma ba hamin din to gashi nan Imam al-Bukhari ya fitar da wani hadisi wanda aka samu an Sa'id bin Musayyib kala an samu daga Sa'id bin Musayyib Allah ta'ala ya kara masa yadda bi ma'ana yake cewa al-bahiratu ay hiya allati yumna'a darruha litawaghi ita ce wanda ake hana hantsanta saboda gumaka ba za a bari wani ya tatsi nonanta ba sai an aje an aje ta mawaye an aje ta magunci ne wannan kar wani ya tatsi nonon wantan sunanta mene sunanta bahiratin don haka an mata suna bahira don haka dabba bahira to babu hali wani ya zo ya tatsi ta an ajiye ta gunki ne don haka fala ya halibuha ahadun minan nasi ba wani daga cikin mutane da zo ya tatsi ta. sannan kuma sa'i sa'ibatu ita ce allati kanu yusibuna li alihatahum sune suke bada ita maguma kansu fala yuhmalu alaiha shay'un ita kuma wannan ita sa'ibatun ita ba a dora mata komai ba ta daukan kaya ita ma sa'iba na waye na gunki wana ne dan haka ba za ta dauki kaya ba an fahimta ko yawwa sannan kuma wasila ita kuma wasila ita kuma naqatul bikr ita wata budurwan mene budurwan raƙuma ce wanda ita kuma fikir fi awwali fi awwali natajil ibli bil unsa thumma wato thumma tusanna ba'da bil unsa sannan ita wannan raƙuma da aka mata suna eh, abin nan wasila ko to ita kuma wata raƙuma ce budurwa wanda ita an ajiye ta ne akan sa mata wannan suna ne idan ya zamanto cewar aihuwanta na farko sai ta aihu mai ta aihu ta mata aihuwanta na biyu mafa sai ta aihu ta mata su sai ce wannan ita ma na waye sai ce ita ma na gunkiwa na ne da haka bara taba taba taba an gane wannan ko wa kanu yusibuna lidawabi ita ma suna bada ita ma ce wannan na gunkiwa na ne an gane wannan ko don haka shine sai yake magana yace in wasalat ma bi ukura laysa bainahuma zakar in ya zama babu namiji a tsakanin wannan haihuwoyi da ta yi an gane ko shi kuma hamin shi kuma wani wato abinan namijin raƙumi ne in garman namijin raƙumi wanda shi kuma ya da rabil ma'adud yakan yi barbara wani kiyastacce ko sanannen barbara da suka iyakance masa idan ya yi. Fai za ka da rabahu in ya gama barbaran nan nasa sai su ajiye shi lidawagid gawa ai auda uhu lidawagid sai su ajiye shi maguma kansu an gane wannan ko sannan wa afuhu min alhamli alaihi su an maza afuwa ba da taba dora masa ne ba ba da taba dora masa kaya ba an fahimta ko wato shi kuma shi irin matsayin da ya samu kenan fala yuhmalu alaihi shay'un wasammuhu alhami sun masa suna hamin ai hamiyun sunansa kenan da aka hamiyun shine ingarman namijin raƙumi wanda ya yi barbara an iyakance barbaran da ya yi yanzu an dakatar da shi an tsai da shi sannan kuma ba za a ɗora masa kaya ba sannan ba wanda ya sai zo ya kama ya yanka yana matsayin na gunki ne da haka masu kula da gunki su za su zo su tattara an fahimta su yi gaba da shi to wannan shine to ubangiji yace to duk wannan sunaye da kuka sanya mu wa'annan dabbobi shi ba ubangiji ne ya faɗa ba su ne suka tsara ma gumakansu walakin nan alladhina kafaru sai dai waɗanda suka kafurta Allah ya ce yaftaruna alallahi kaziba suna giran karya su gingina wa uh, su wa Allah tabaraka wa ta'ala cikin irin waɗannan abubuwa da suka aikata sai su nasabtar da shi zuwa gare shi Allah ya ce wa aktsaruhum la ya'qilun ai mafiya yawan su uh, in ji ubangiji tabaraka wa ta'ala la ya'qiluna ba su da me ba sa da hankali mafiya yawan su ba sa wato ainihin da hankali na'am وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون تهتاجي الله تبارك وتعالى يتي وإذا قيل لهم إذا أكا قيا موسى تعالوا إلى ما أنزل الله wa ilar rasul ku zo zuwa ga abin ubangiji ta'ala ya saukar da kuma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ma'ana ku zo ku bi Allah ku zo ku bi manzon Allah ko ku bi Allah ku bi alqur'ani ku ba annabi duk wanda ya ba alqur'ani ai ya ba Allah ko wanda ya ba Allah ya ba annabi wanda ya ba annabi ma fa ya ba Allah wa man yuti'ir rasula faqad ata Allah duk wanda ya da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da'a wa Allah ne wa man yuti'ir Allah wa rasula to wanda ya da'a wa Allah da annabi shi ma akwai mai akwai tanadi da ubangiji ya masa don haka abin a haɗe yake baka ware ɗaya ka bi kaban ban ɗaya ce ni na yarda da Allah sai dai annabin nan ban yarda da shi ba to da ka wuta ko na yarda da annaba ma ban yarda da Allah ba za ka wuta ko na yarda da Allah da annabi amma alkur'anin nan ne fa ban yarda ba to ina da ka duk da ya wuce za ka shiga Allah ya sauwaje ni don haka ubangiji ta'ala ya ce haka ce musu ku zo zuwa ga abin da Allah madaukakin sarki wato ya sauka ta kuma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ai bi ma'ana ila hukumihi zuwa ga hukuncinsa min tahlili ma wa ma hurrimtum wato na ga abin nan ma haramtum wato wurin halatta abin da ku kuka haramtan nan in an ce musu to ku yanzu ku bar wani maganan saɗi ba ku bar wani maganan hami ko ku bar maganan wani wasila duka ku bar wa'annan abubuwa sai su ce a muna nan tunda mun samu iyayenmu akan wannan mu ma akan haka za mu tafi to ba hana ka bin iyayenka abin da ka samu iyayenka akai ba amma abin da ka samu iyayenkan akai bin Allah ne ko kuma bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kalubalen da yake kanka kenan ai iyaye an jaddada maka ma ka yi musu biyayya ka kyautata musu wa qadara rabbuka Allah ta'budu illa iyya sai ce me wa bil walidaini ihsana zaka dinga ganin ubangiji yana gwama in ya maka bayanin ka bauta masa shi ɗaya, sai kuma ya kawo maka iyaye ashe da ka bi Allah shi dai ka yi watsi da iyayen ka wuta da ka an fahimta kuma da ka zama kai ne oga abin iyaye kwata kwata amma shirka ka ke nan ma ba ba da ka tsira ba to in an gaya musu su bar abin da suke su bi abin da Allah ya faɗa kalu sai su ce hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana mu ya ishe mu abin da muka samu iyayen mu akai ya ishe mu kyale mu kawai an gane wannan ko ai min ke kenan wa shari'a addinin da muka samu iyaye akai shari'ar da muka samu iyaye akai mu akai muke sai Allah tabaraka wa ta'ala ya awalau kana aba'uhum ko la ya'lamuna shay'an wa la yahtadun ko da iyayen nan nasu ba san komai ba ko ba tafiya suke akan shari'a ba duk da haka suna nan akan abin da suke kai kaga wanda ya sa abin da yake yi idan ya samu babansa akan wani abu na bata sai ya yi kokarin wa'azi wa ya yi ƙoƙarin wa'azi wa babansa kuma wa'azin ta hanyar da ya kamata ko kuwa yawwa ba ka zo ka hargiza masa lissafi ba kai ma ko dai hargiza maka naka eh dan ran da yake fita a gidan kaga da ka koma yawan ɗakin abokai ko in kuma da matan kama a gidan daga ka koma haya ko kuwa yawa saboda in kana gidan babanka da matanka ba wani abun gadara ba ne, in ya ga dama zai ya ta kanka kuma dole ka fita amma shi in iya gidanka kuma ko kanka da kawo baka isa ka fatattake shi ba <laughs> ko ba haka ba domin yana da izinin yanzu ya zo ya saka fijo a gaban shagonka a bude ya ce a yi taloda masa kayan rumfanka ya tafi da shi an tawa maluka li abika <laughs> ko kuwa sai da ya dukiyanka na babanka ne yanzu babanka bai zai ci wani kudin ka kace ai wallahi wallahi Allah saka mu ba bai da ka gaskiya kuwa babu wani sakayya Wala ya ci bulus ko ba haka ba saboda kai da dukiyar nawaye na babanka ne amma sai ka zamu da da uba dan yana tono kumban baki yana shan wuya wai babansa ya ce har yau baba fa kudin nan je karba ko bai dawo da shi ba to bai dawo da shi ba din ya da kai amma kuma kai naira sa in ka ci fa ba za a barka ba sai ka biya shi inda ba da saninsa ba dole ka ba shi sa. an gane ko don haka ana bin iyaye amma akan bin Allah wa in ja hadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun me yace fala tudihuma in suka dora ka akan wata hanyar da ba na Allah ba to ka sauka shalda ko ba ka bane ba ka ratse ka je ka nemi kyakkyawar ne kyakkyawar hanya su kuma sai ka rinka musu wa'azi kana kuma musu addu'a Allah ya shirye mun da babana Allah ya ganar da shi Allah ya dora shi akan daidai an fahimta ko ai akwai wasu wanda suka turo da takardama ma akan da Allah ya tsaya su da addu'a Allah ta'ala ya shirya musulun ya sa iyayensu su musulunta su sun musulunta sun ji daɗin musulunci suna Allah Allah ba iyayensu ma su shigo a yi musharaka da su to Allah ya sa su gane su fahimta don haka kaga sai kai ta addu'a babanka ba wai ka rika zare masa ido kana masa rashin kunya ba kuma ko akan daidai kake ba zai karba ba ko ka zo kana babu wallahi sunna ya ce kaza kai shikenan kullun an ce ma sunna ya ce kaza sai ka ce ba da'i ba to da ka dawo in wani damamme mene baban ka sai warka ka da zage zage ma ko ba haka ba ya ce to da kai da sunan kaza kaza <laughs> ko ka kai ka ja ya samu matsala to amma ka rika masa nasiha da tafsasawa in ya hauro maka kace baba kai hakuri ka wa? annabi ibrahim alaihi salatu wassalam da ya dinga jero azuka wa babansa ya ce kaza ya ce kaza da ya gama mai baban ya ce a ragibun ko anta an alihati ya ibrahim la illam tantahi la arjumannak in baka bari ba wallahi zan jefe ka kai ba hajirni ko maliya ce ka fita mun a gida na kore ka to bai ce wa baban na fita din ba me yace yace salamun alaika aminci a gare ka baba sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya zan nema ma gafaran ubangiji eh kai haƙuri to kai ma abin da za ka yi ke. ba gan kawai ana nuna ka a titi ana kaga wancan ai ya bar gidan ubansa ya haka wai sun yi faɗa ne ya zuciya ya fita ya bar gidan to za ka samu matsala Allah ya sauwaƙe to shine Allah ya ce ko da iyayen nan nasu la ya'lamuna shay'an wala ya hatadun ba san komai ba eh sannan ko ba sa shiryarwa zuwa ga ainihin gaskiya ai wannan istifhami ne amma inkari ake musu kuma tare da kyamatar musu wato wannan abubuwa an gane wannan ko dan haka ya zamanto cewa dukkan abubuwan da za mu yi ya zama mutum ya zama mai bin abin da Allah ta'ala ya faɗa an gane ثم يلي من اهتدى من المؤمنين المتبعين الأحكام الله sannan ci gaba da bibiya kuma da muminai waɗanda suke masu bin ainihin wa wato shiryan Allah ya zama kai ka zamanto to mai bin shiryan Ubangiji ta'ala bala ya kafu ala anfusihim ba sa jin tsoro game da ai wani abin da ya shafi kawo kansu bi fi anfusihim wajen kashewa game ga kayi kansu wa kasratin min amai yukhalifahum da yawan wanda suka saba musu in mutum na bin Allah bai damu da wani kashe shi ba bai damu kuma da adadin wanda suka kauce suka ce ba za su bi shi ba ko kuwa yawwa don an watse maka an ce ba za bi ka ba to sai ka ce to shikenan a in dai akan gaskiya kake to ka ci gaba da tafiya sannan ka tsaya ka auna ka dubi madubin dubawa watse maka nan da aka yi akan gaskiya ne yasa aka watse ma ko tsaban baragadan ka da tsiyanka dan akan iya watse wa mai bin gaskiya ko ba haka ba akan iya kuma watse ma wani wanda aka ga rikicewansa ya kai inda ya kai gara a gudu masa kar ya je ya ja ku wuta ku je ku hallara a wuta tare to kai ne ka zama dai daga cikin ulul alba alladheena yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ka zama daga cikin wayannan sune ulaika dahumullah wa ulaika hum ulul alba Allah ya ci gaba da cewa يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم يا قوانا لو كإيماني كإيادة كنتم كإيادة هنا da kanku ai so duk so ne amma ba aka ce san kai yafi da Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu ku me bada anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara kaga farko ka hana kanka mummuna sai ka hana na ganganka ba ka manta da kanka ka zama kyandir kana haska wani kai kuma ba kana kona kanka ba ai koyin da ne ka karantar da mutane abin da ba shi za ka yi ba ka dora mutane aka abin da kai kuma ba kai kake tafiya ba an fahimta ko wato ka gyara wasu kai kuma ka bata kanka wani za ka na karantarwa amma ka ban kaɗa maka wasu ayyuka da yake abin sai ba ka tsoro wai sai hausawa ya ce wai an ce dama abu faɗin malam kar abu aikin malam wato shi kuma malam ɗin dama an ce faɗa kare ya aiki ko <laughs> wato shi malam da aka aka ce masa malam faɗi ka ya aiki ko an zo gama muku wa'azi a kan sallah za sai a yin tafa jina ko in ci gaba da zagowa na ga ya za in jira kuma sake muku wa'azi a kan lasar mucin tafa jina haka aka ce yi ya ce a ah, kar ku damu ko ku ne ku yi ta bin faɗan malam dan bayi sallah a je abin sa ya zauna bayi sallan sa wallahi wannan matsalar don haka dole mu lura da wannan da haka in kana bin gaskiya waɗanda suka kauce maka ba za su cutar da kai da komai ba don haka Allah ya ce ya ayyuha allazina amanu alaikum anfusakum ya ku waɗanda kuka yi imani ku iya da kanku ai ma'ana ifazu hadith za'ati li awamirillah ma'ana ku tsare kawukan ku wajen da'a game da abin Ubangiji ya umarce ku wa tarki masuwa da kuma barin abin da yake ba da'a ba ka bi da'a ka bar abin da ba da'a ba in kai haka ka tsayu akan gaskiya to la yadurrukum man dalla idza hatadaitum wanda ya bata ba zai cutar da ku da komai ba idan ko kun yi me in ko kun shirya an fahimta ko idan ko kun shirya ba wanda zai ba wani abin da zai ainihin wato same ku ba za ku samu wata cutarwa ba na abin da ya shafi wato rashi ma'ana rashin yawa ko wani abu ko kuma yawa ya zama ya cutar da ku ko rashin sai cutar da ku duk wannan ba zai zama matsala ba domin yi lallahi Allah ya ce zuwa ga Allah marji'ukum jami'a gaba daya ina za koma jama'a wajen Allah za ku kowa ka auna duniya lokacin da Allah ya fara ka auna duniya so nawa aka yi kafin a zo kanka kuma sannan bayan ka so nawa za a yi baka sani ba kuma wallahi kaf kowa ya tsaya a gaban Allah haka kowa zai tsaya gaban Allah ran da aka yi busa aka ho haka mutane gaba ɗaya kaman fari haka da ta fita daga kaburbura ka annahum jarajum muntashir mutane ce man Kadina ko eh man ba asana min markadina waye ta da mu daga baccin mu haza ma adal rahmanu wa al mursalun wannan shine alkawarin da ubangiji yayi da gaskatar da yan aikansa da gaskatawan yan aika da suke ce da a tashi kiyama wallahi sai an tashi kuma tsarara da aka tashi ba riga ba wando ba hula ba takalmi ba zobe ba kaciya haka da ka tsaya gaban Allah kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'adana alaina inna kunna fa'ilin kamar da muka faru halitta dama haka ka fito sungul daga cikin babanka haka kuma za ka tashi sungul ran yaushe ranar lahira sai dai bambanci ne ran lahira ba za ka tashi dan mitsitsi dan jinjiri ba ko ba haka bane ba yawwa amma dai kan za ka tashi haka tsinga ne minka Allah ya mu gamu da Allah lafiya da haka ubangiji ya ce ila Allahi marji'ukum jami'a lalle ga Allah ne makoman ku gaba da ya take ai ma'ana wato da ku da wanda suka saba muku ai duka kun Allah za ku koma ko ka yi wa'azi an ki karba da kai da wanda ka masa wa'azi, ina ne makomanku gurin Allah yanzu annabawan Allah wa'azuzzukan da suka rika yi wasu aka buge su wasu aka kashe su wasu aka musu sharrika yau ina annabawan da jama'an sun ina suke duk sun koma zuwa ga sun koma zuwa ga Allah bin Allah ka ba zai hana ka koma zuwa ga Allah ba ta wurin kan tsiyanka ba zai hana komawanka zuwa ga ba zuwa ga Allah ba ina bi auna ya koma a ya daurin kai na tsiya da shi da zakaruna yau ina suke duk sun koma da haka kowa kun Allah zai koma kuma kuna koma wannan ubangiji ce sannan fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun kuma Allah zai ba ku labari akan abin da kuka kasance kuna aikatawa na da'a kenan eh min ta'ati lahu na da'a gare shi to fa ijazikum bihi Allah zai sakan ka muku da duk abin da kuka yi na da'a ne haka ma wa min isyani ghairikum haka ma sabawan wasunku wanda suka suka kauce wa Allah lahu a kansa su ma fa bihi ubangiji fa da bihi zai sa ka musu da abin da suka yi na wa Allah tabaraka wa ta'ala fala tanfa'uhumul kasra tara yawan su bari amfanar da su ba wala tadurrukumul qilla fi zalika karancin ku ko kuma bari cutar da ku ba su yawan su bari me ba bari amfanar da su ba karancin ku ba zai cutar da ku ba an gane wannan ko da haka yace sun ma'allaka ala kaulihi ta'ala ya ayyuhal na amanu kunu qawwamina lillahi shuhada ku tsayu akan din Allah ba da saida ku bayar na gaskiya wane zo kana nan aka abu kaza ba da saida me ya kamata ka bayar ka faɗi gaskiya eh in kun yi abu da kai da mutum daga kai sai shi ya ciro kuɗi ya baka ajiya sai kwanan sai ƙare an jarabe ka wallahi an jarabe ka kana kasuwanci da mutum bai san yaya ba wanda ya san alakar ku eh, na ka ci kaza ya rubuta ko ka karbi kaza ma bai rubuta ba ko iyabinka ko yaya ne sai kwana sai kare wallahi an jarabe ka sa lodi a kwanan sa ya kare idan baka da gaskiya da ka kawo akwai wanda gaba ɗaya bare kawo ba akwai wanda kuma zai tsakura ce ka gaskiya ba dan kai duka ba a yin ban kai ba ma ba da a gane ba ko ba haka bane ba to duka wannan in ya faru da kai an jarabe ka kana shagon mai gidanka kana kula masa da kaya kai kasan sirrin arzikinsa sa ya kare an jarabe ka ba dan wallahi wani sai man makala wasu kudaden mai gidansa a wasu gurare duk ya danne su ko ba haka bane ba yayanka ya mutu ya bar ƴaƴayensa sannan ga dukiya tari an jarabe ka ba kai me yayan an jarabe ka din komai dai dawo hannunka sai kaga wani ya danne har yau ba a raba ba yana ta tasarrufi cikin dukiya yana ta da ya ga dama wani kuma ma ya manta da ya cinye ma ga su yaran sun taso suna tsilli tsilli suna yau a haɗa can ai sai gumin ka Ya cinye mana kuɗi ko to duka irin wa'annan duka lura ka rike amana yanzu abin da za mu wato ainihin shiga kenan na يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصيه حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبثونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن اغتبتم لا نشتري به لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهاده ولا نكتم شهادة الله إلا إذا لمن العاثمين to ubangiji ta tabaraka wa ta'ala yana bayani wannan aya bayanin da take dalla dalla saboda in mun shiga cikin biyawa ya zama kana fahimtar me ake magana akai ko abinda ayan take magana mun san bayin Allah suna tafiye tafiye a bayan ƙasa na harkan kasuwanci to idan wani ya fita harkan kasuwanci sai wata matsala ta bujiro wanda hakika ya ga kwanan sa za ta yi mai za ta kare an yi accident saura kaɗan ma yana ga wannan ba zai har a kai ne gidan na raye ba to me ya kamata a yi sai musulunci ya tsara maka yadda za ka yi sai ka nemi wasu wanda suke cikin addinin ka mutane biyu ka shaidar da su akan dukiyanka gashi wannan kuɗi nawa a mayar mun da shi zuwa gawa a mai da su zuwa ga iyalai na a waje kaza da kaza da kaza an fahimta idan kuma baka samu yan uwanka musulmai ba sai ka iya bayarwa ma waɗanda suke ma ba musulman ba su ma za ka saidantar da su su ma akwai irin kamun da Allah ya tsara zai musu akan wannan saida da ka shaidantar da su ina fata muna lura su ne a karani din kenan waɗanda suke ba ku ba wanda ba su cikin addinin ku sai ku ba su wato ainihin wannan amana din kenan an fahimta to idan ya zamanto cewar kaga wannan da ya zo mutuwan nan ya ɗauki dukiyan ya ce gashi a mayar mun gida kaga kai ma an yi maka me an jarabe ka saboda daga bayan ya baka me ne faru da shi mutuwa zai yi yanzu in kaga dama kaga za ka makalkale ko ba haka bane ba in kaga dama zaka ka ibo wani abu a ciki to dai an jarabe ka to sai zama akwai waɗanda ake samu in aka ba su in suka tashi mai da kuɗin sai su mayar da kuɗin ba iya yawan kuɗin da mamucin ya ba su ba yanzu misali kai dan kasuwa ne kakan tafi ka je kai sayayyan miliyan biyar wannan na gaya muku a kamar lokacin da za a iya tattara kuɗi a tafi da shi yanzu kuma akwai ci gaban rayuwa ko wanda za ka yi amfani da atm card ne ko wani ma da ka je sayayyan gurin alajin ka yi mene ka tura masa kudin to shi ma yanzu alajin da ka tura masa kuɗin an jarabe shi ko ba jarabe shi ba an jarabe shi saboda ta yi akan hanyar zuwa saro kayan kafin ka isa ka yi me ka mutu a hanya shi yanzu in ba tsoron Allah ba shi kenan ba sai a fara gardama kaza ne a'a kaza ne a fara wani abubuwa ko yawwa to sannan kuma akwai waɗanda da kuɗin suke tafiya to ya tafi da miliyan biyar ya je yi sayayya yana zuwa ya je ya yi sayayya miliyan ɗaya zai ɗan tafi wani guri domin ƙarin wani sayayya sai mutuwa ta bujiro masa yanzu misali mu ce sauran miliyan nawa saura miliyan hudu to miliyan hudun nan sai shaidantar shaidan wasu ya ce wannan kuɗi ni dan kaza ne guri kaza a mayar mun da wannan kuɗin wa iyalaina to yanzu idan mutum ya karba shi kuma in baha'ini ne ma'ana maha'inci ne sai ya dauki kaman nawa sai ya dauki kaman miliyan ɗaya ya make sai ya dawo da miliyan nawa gida miliyan uku to su kuma ƴan uwansa sun san wane fa da miliyan biyar yake tafiya kuma wannan kaya daga gani bai wuce na nawa ba bai wuce na miliyan ba kaga yanzu akwai tuhuma kuma rantsuwa ya shigo ciki kenan an fahimta ko ko da ba musulmai bane akwai tsarin rantsu wanda za su zo su yi suma kuma akwai time din da aka ba su na wanda za su rantsa wanda wannan time din da musulmi da wanda ba musulmi ba duk suna restriction din wannan time din an fahimta ko to wannan duka shine zamu lura da waina abuwa ba abinda musulunci ya bari kana yawan harkan kasuwa duka a musulunci ya bari. tsari Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka yi imani shahadatu bainakum idza hadara ahadakum al-maut wato idan dayan ku ko mutuwa ya bujiro masa ya sanya wato shay ku sanya shaida wato ainin a tsakanin ku dayan ku mutuwa ya bujiro masa hinal wasiyatu tsanani ko zawa minkum yayi wasiyyi yayin wasiyyi ya sanya wato wasu adalai ma'abuta adalci daga cikin ku an gano wannan ko abi ma'ana wa'anda suke za su yi adalci kenan sai ka ainihin wato sanya su ce wato gashi nan ku yi kaza da kaza idan ka rasa yan uwanka na cikin musulunci sai Allah ce au karani ko ko wasu wanda ba ku ba ai au karani min kum ai bi ma'ana min gai ayi gairi millatikum kenan wanda ba su cikin addinin ku to su ma da ku shaidantar da su fa in antum darabtum fil ardi in kun kasance kuna tafiye tafiye a bayan kasa wato game da mene game da harkan kasuwanci to ku shaidantar da ko da ma ba musulman bane masifan mutuwan ya zo muku to ku shaidantar da ku shaidantar da su shine in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut masibar mutuwa ta zo muku to ku shaidantar da ko da ma ba musulman bane ku shaidantar da su an gane wannan ko tahbisunahuma min ba'di salah an gane ko wanda za su zo ne bi ma'ana tuwaqifunahuma ai sufatu akaran su wannan akaran wanda ba musulman ba su ma da a tsayar da su amma dai zama min ba'di salah bayan mene zai zamto min ba'di sala bayan sallah bayan sallah kamar yaya ai salatul asri bayan sallar la'asar a dan wannan tsakanin da musulmai da wanda ba musulmai ba suna respecting din me suna respecting din wannan lokacin saboda akwai mala'iku ma a lokacin masu kai komo a dan wannan tsakanin don haka waɗanda ba musulmai ba ma suna mene suna jin girman wannan lokaci to don haka duk mutumin da yake bautan wani wanda ba Allah ba to in ka cinginar da matsalansa sama wannan abin da yake bautawan ai raza razana yakan tsorata ko kuwa yanzu akwai wanda in aka ce masa a kai shi masallaci ya yi rantsuwa sai ya ki shiga ko ba haka ba akwai wanda aka ce da ka ce kaza eh da mu kai ka coci ka rantse sai ce a ko ba haka ba saboda yana ganin in ya je kuskura ya je rantse a cocin nan to an yi an gama kawai ya fakanta ne an gama ko ba haka ba to da haka shine sai zama da cewar sai aka Allah sai zaɓi wannan lokaci wanda wannan lokaci da ubangiji ya zaɓa duka musulmi da wanda ba musulmi ba suna ne suna girmama wannan wannan lokacin shine ma'ana min ba'di sala shine ku tsai da su a bayan sallah ai ma'ana salatul asr bayan sallan la'asar kenan an gane ko mala yace wa alimi ta'yinuha fil aya rashin bayyana ta a cikin ayan shine li inda indahum litahlif saboda yana bayyana a gurin su wannan wani lokaci ne da suke rantsuwa li'annahu waqtu ijtima'in nas domin wani lokaci ne na haduwar mutane wa tasadafu mala wa tasadafu ko mala'ikatul laili wa mala'ikatul nahar kuma lokaci ne na kai koman mala'ikun dare da kuma mala'ikun me da mala'ikun wuni kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi hadisi na 555 Imam Muslim ya fitar da wannan hadisin a hadisi na 632 yake cewa an Abi Huraira, radiyallahu anhu kala an samu daga Abu Huraira. Allah ta'ala ya kara masa yadda yake cewa yata'aqabuna fikum malaikatul layli ko wa malaikatul nahar mala'ikun wuni da mala'ikun dare suna kai komo a tsakaninku wa yastami'una fi salatil fajr mala'ikun suna haduwa a lokacin sallan yaushe lokacin sallan asuba manzon Allah ya faɗa kuma mun yadda sami'ina wa atana mun ji mun bi sannan wa salatil asri da sallan yaushe sallan al'asar ah, tana da matsayi babba sallan la'asar hafizu ala salawati wa al wusta wa qumu lillahi qanitin da aka al wusta Shi ne ake magana kan me salatul asri ko mazala ba ya addu'a ba yace sun shagaltar da mu Allah ka cika kaburburan su da wuta ka cika cikkunan su da wuta ina dalili shagaluna an salatul wusta salatul asri sun shagaltar da mu gaban sallah ta tsakiya sallah ta al'asar to malaiku suna haduwa irin wannan lokacin sannan ta'arijul lazina ya'tu fikum fayas'aluhum rabbuhum wannan yana nuna maka Allah yana ina Allah yana sama mala'ikun da suka zo cikin ku in sun gama abin da za su yi sai su yi mene uban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai ya to ta'rijul ladzina ya'tu bikum wanda suka zo cikin ku ne su koma tashi su koma ina su koma sama fa yas'aluhum rabbuhum sai ubangijin su ya tambaye su wa huwa a'lamu bihim amma yana mafi sani game da al'amarin su Allah yakan tambaye ka ba bai san abin da kai bane ko in an ce me za ka yi abu kaza ba wai ubangiji ya tambaye ka ne saboda yanzu ka ga dama da kai ya makalewa ka ce ba kai ba sai Allah ya zama bai gane ba kai ba ya subhanallah dama Allah ya tambaye ka ya san kayi amma kai ikirari da bakinka ko ba haka ba don haka sai zamanto cewar ubangiji sai tambayi mala'ikun ya ce kai ba taraktum ibadi eh yaya kuka bar bayina Allah ya san yanda aka bar bayin ya san me mala'ikun suke ciki ya san me bayin suke ciki amma Allah zai yi wannan tambaya ko ba don ya ba wai dan bai sani ba sai ce ya kuka bar bayina fa yaquluna sai mala'ikun su ce taraknahum wa hum yusallun mun bar su suna mene suna sallah wa atainahum wa hum yusalluna mun je musu kuma su din nan suna me suna sallah mun je suna sallah mun tafi mun bar su ba suna sallah Allah bai sani ne? Allah ya sani amma ya tambayi mala'iku kai ma dan ka san Allah yana da ma'aikata kuma kun san ma'aikatan suka zo suka yi aiki kun san ina suke komawa in ba kana da hankali in sun zo suka yi aiki daga ina suke zuwa aiki su mala'iku daga ina suke zuwa aiki daga sama ko kuma daga ƙasa suke bulbulowa ai ka faɗa mana ba idan da ruwa yake bulbula ko haka suke bulbulowa zuwa aiki mala'iku daga ina suke zuwa aiki daga sama ko to waye mai aiko su aikin ok yanzu sun zo aikin ba daga gurin wanda ya aike su ba ko eh daga wajen wa suka zo aiki daga wajen Allah a sama to yanzu da suka gama aikin kuma a ina suke kai result <laughs> Allah sarki Allah ya tsare mu da bata ina suke kai result sama su je su ce an yi kaza an yi kaza in Allah ya ga dama sake ce ku sake komowa ba shi ya ce ya kuka bar bayina ba ya kuka bar su a ina eh a kasa ya kuka bar bayina a wani hali kuka bar su da su wasu bayi yake magana ni da kai da su da kowa ma ko ba haka ba wanda ba mu da buka bikin tashi zama a nan muke garmo da kuma nan da mu kare mai cikin kasa ko ba haka bane ba to da haka kaga an tambaye malaiku yaya aka bar mu yaya aka bar mu a ina a kasa sannan tambayan a ina take afkuwa sannan waye mai yin tambayan oho <laughs> Allah ya sauwake Allah ka kara gane da mu addinin ka don ka ga sai yake nuna cewa to shine ubangiji tabaraka wa ta'ala ya magana min ba'di sala bayan ko bayan sallan da ku tsayar da su fa yuksimani billahi eh inir tabutum da su yi rantsuwa da wa. da Allah in kuna kokwantan abin da suka kawo na sallahu nan da mamucin nan ya bayar ko kun zaci miliyan hudu da a kawo yanzu an kawo miliyan uku ce a muna shakka kudin nan bane zama ka ba ma da ko an fahimta ko yawwa to kai da ka dauka wanda ba musulmi ba kuma ya rantse sai mene a tun da Allah ya bada tsari ya rantsan da ka gani ai ko yawwa don haka za su tsaye da tsaye da sai a ce to ko saboda idan in tabtum ai ma na shakkaktum fiha kuna kokonto cikin wannan al'amarin an gane wannan ko sannan waya gulan kenan mana sannan ubangiji yake cewa la tashtari bihi ko samanan ko la nashtari haka ne ko la nashtari bihi samanan jima'ana ba za mu sayi da su rantsuwan su bayanin ba da mu sayi duniya wato mu mika ba da mu karbi duniya mu mika me ba mu mika lahira akan wannan shaida da ake nema mu bayar ba walau kana ko za kurba ko da dangi ne makusanta ko da kai din nema Ka ga abun a hannun wannan kace wallahi wannan na wane ne zaka ce ah, ba nasa bane to kaga da ka iya da ka rantse nasa ne ko ba haka ba yawa domin haka ya faru kamar da Imam Al-Qurtubi Allah ta'ala ya ji kansa ya kawo cikin tafsirin sa game da abin da ya shafi Tamimu Dari da kuma ajibin Wadda an fahimta ko cewa yace a lokacin da basun baya cikin musulunci wannan matsalan ta taba kuwa da wani ya ɗebi kuɗi ya bashi ma'ana ya ɗauki kayansa ya bashi da ya tashi kai ma iyalansa sai ya makala wani abu a ciki da ya makala wani abu a ciki shi kenan ya je ya basu sai daga baya da ya shiga musulunci imani ya shige shi ya tattara kolin sai ya je gidan wa'innan mamucin ya ce lallai lokacin da ya ba mu kaya mu kawo wannan mun magala abu kaza don haka kiman kudin abu kazan gashi ya ɗauki kiman kudin ya baya yace kuma sa akwai kiman irin wannan kudin a halin dan uwana wanda muka zo tare da shi an fahimta ko yawa to haka ana samun wannan da haka shine yace walau kana za qurba ko da dangi ne wato ainihin ai maka kusanta min minna kenan ko dangi ne na gangan mu ma gaskiya zamu faɗa wala naktumu shahada ba za mu goye ba wala naktumu shahadata ko shahadata Allah ba za mu goye shaidan Allah tabaraka wa ta'ala ba ai bi ma'ana Allah allati amarna biha wanda Allah ya umurce mu da ita an gane wannan ko inna izal laminal asimin in dai muka yi haka to kan a wannan lokacin mun dawo masu laifi a wajen Allah mun dawo masu sake layi saboda mun boye shaidan da Allah ta'ala ya ce mu bayar domin sa shine mu faɗa gaskiya mu kuma yi amana an fahimta ko wannan shi za mu iya ci gaba to ina ga an gwada mun lokaci yayi za mu tashi aya ta ɗari da bakwai daidai Allah ta'ala kai mu gobe anan za mu dakata abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wannan muka yi kuskure ko tuntuɓin harce saboda karancin sani muna roƙo Allah ya fiye mana Allah ya rufa mana sai duniya da lahira Allah ya tabbatar da mu akan alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muna roƙo Allah wannan mai gida Allah ya gafarta masa kurakuran sa Allah kai rama cikin gabarin sa iyayen mu da malaman mu da suka riga mu gidan gaskiya ya Allah ka gafarta musu Allah ka yafe musu wanda suka mana aikin wannan masallaci Allah ka musu albarka Allah ka saka musu da alkhairi wanda suka bada waje mata suke sallah yara suke karatu Allah ka musu albarka Allah ka saka musu alkhairi mata masu juna biyu Allah ka sa su haihu lafiya su haifi masu albarka masu bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya Allah muna roƙonka marasa lafiya na gida da na asibiti na kusa da na nesa wanda muka san su da wanda bamu san su ba ya Allah muna roƙonka ka ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ka mana gudunmawa wajen maka ibada da wannan lafiya yan kasuwa ma'aikata masu sana'a masu karatu masu jarabawa ya Allah ka kawo alheri ka danka mana tafin mu. abubuwa na shari Allah ka tunkuɗe shi ka hana shi isowa gare mu ya Allah muna roƙon ka shugabanni wanda suke suka taso da damar mana adalci Allah ka san su ya Allah ka taimake su ka tallafa musu masu niyan mai da mu baya addinin mu da rayuwar mu Allah ka fi mu sanin su Allah ka mana maganin su ya Allah ka yi mana maganin su Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka zaunar da kasan mu lafiya ka rufa mana sai duniya da lahira ka ɗaukaka musulunci da musulmai ka kaskantar da kafirci da kafirai إليك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين